cikin sahih bukhari da sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yake sahabai suka ce wani ne zai ki wato wa zai ki shiga aljanna nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mun biyayya ya shiga aljanna wanda ya ki mun biyayya kuma shi ya ki haka na hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ga musu cewa yana kwance yana bacci sai wasu mala'iku biyu suka zo kansa suka tsaya sai sashinsu ya ce wa sashi inna sahibakum na'im wato annabi sallar salama bacci yake sai ɗayan ya ce a'a innal ayna na'imatun wal ya yaqdhan idan ne ke bacci amma zuciyar a farke take faƙala ba abuhun liba'ad izribu lissahibukum matsalan sai suka sashinsu ya ce wa sashin a bada da misalin a yi wa annabi sallallahu misali ga kansa sai sashinsu ya ce innahu na'im sai sashinsu ya ce innal aina na'imatun wal qalba yaqza ai bacci yake sai dai ya a'a idan ne yake bacci amma zuciyarsa ba bacci take ba sai ce masaluhu ka masalu rajulin bana daran wa ja'ala fiha ma'duba thumma arsala da'iyan yad'u an-nasa ilayha faman ajaba ad-da'i dakhala ad-dara wa akala al-ma'duba waman lam yujib ad-da'i lam yadkhul ad-dar ce misalin annabi sallallahu alaihi wasallama kaman misalin mutumin da yazo gina gida ne cikin gidan kuma ya samar da kabaki na abinci iri-iri ya shirya liyafa sannan ya aika mai shela mai gayyata ya je gayyato mutane ke duk wanda ya ansa mu wannan mai gayyatar zai zo ya shiga cikin gidan na ya ci abincin wanda bai ansa masa kuma zai samu shiga ba sai sashin mala'ikun nan yace awwiluha lahu la'allahu yafqaha a fassara wa annabi wannan misali dan ya fahimta sai sashin su yace innahu na'im ce innal ayna na'imatun wal qalbu yaqawan ai bacci yake a idan sa ne yake bacci amma zuciyarsa a farke take yace fassarar yace al al al al addar shine musulunci gidan shine musulunci ma'aduba din kuma wannan bake shine aljanna mai shelar din kuma wanda yake zuwa ya gayyato mutane su shiga wannan gida su ci wannan abinci Shi ne manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ansa wa manzo Allah sallallahu alaihi sallam sai shiga musulunci zai samu gidan aljanna wanda kuma yake ansa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa kansa ba zai samu shiga gidan nan ba ballantana ya ci kabakin da yake cikin wannan gida sannan ƙarshe yake cewa muhammadun farqun bainan nasi annabi sallallahu alaihi sallam shine mai rarrabe tsakanin mutane wato ai ko shi ta zama rabewa ce tsakanin yan aljanna da yan wuta tsakanin batattu da shiryayyu tsakanin musulmai muminai da kafirai duk waɗannan hadisai da ire-iren su waɗanda suna da yawa wanda imamul bukhari ya yi musu littafi ka cokan kitabu da i'tisam a cikin littafinsa aljami da cike kawo hadisai da yawa waɗanda suke tabbatar da wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a cewa biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ba za ta kammala ba har sai an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar biyayya addini ba za a fahimce shi ba sai ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ta koyarwarsa shi yasa ayyukansa yakan yi ya ce wa sahabbansa su kalli yadda yake su kwaikwaya wanda ke ta sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi har ma sai sanda ya hau kan mimbari ya yi sallah daga kan mimbari ya yi ruku'u ya yi karatu a kan mimbari ya yi ruku'u a kan mimbari in ya zo sujjada ya sauko ya yi sujjada ya koma ya ce ya yi haka ne domin su ga yadda yake sallah su koyi da shi haka nan ya yi hajjinsa ta ƙarshe da ciki ke cewa kuzo an nema na suka ku kuzo an nema na suka ku ku kwaikwayi ayyukan hajjinku daga wajena yana daga cikin abin da malamai suke faɗa na hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta aikin hajji bai yi shi ba tun daga lokacin da aka farlanta shi sai daga ƙarshe sannan ya aikin hajjinsa malamai suka ce saboda a tsarkake aikin hajji daga dukkan ayyuka na jahiliya kada annabi sallallahu alaihi wasallam sanda zai zo hajji akwai wasu ayyuka na jahiliya wasu su ga wasu suna yi su zata cewa yana daga cikin aikin hajji su kwaikwayi wannan aikin ce ai da annabi aka yi aikin hajji a shekarar da ba kyau da ai ya hana to sai ya tura sai na abubakar a shekara ta tara ya jagoranci aikin hajji ya umarce shi duk wasu alamomi da suke nuna jahiliya a kawar da su saboda idan ya zo yana aikin hajji ya zama da babu wani abin da zai shiga cikin ayyukansa ba don koma saboda aikinsa abin koyi ne saboda abin da aka gani a wajensa ko aka yi ya tabbatar za a yi koyi da shi a shekarar za mu ga ita ce hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi a musulunci kafin zuwan musulunci annabi sallallahu alaihi ya taɓa yin hajji kafin a aiko shi amma bayan an aiko shi ita ce hajjinsa guda daya a hakkin za mu ga annabi salama alaihi yana ta yin abubuwa a sahabai suna ta yawan tambayarsa wannan yanzu ya ce na yi aski kafin in yanka annabi ya ce if'al wala haraj wannan yanzu ya ce na yi aski kafin na yi jifa annabi ya ce if'al wala haraj je kai babu komai je kai babu matsala aka yi ta tambayarsa saboda me saboda aikin hajjin Allah ya ce a yi aikin hajjin amma ba a yi bayanin filla filla ya za a yi shi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai bada wato guideline yadda za a yi aikin hajjin ya zai ya zai bada hasken yadda za a yi aikin hajjin da yake nuna maka cewa ayyukansa da sunnarsa cici take haskaka wa mutane fahimtar abin da alkur'ani ya zo da shi wannan muhimmanci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam take da shi yasa sahabbai suka dauki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da muhimmanci kwarai da gaske dan sun san tare suke tafiya ba su rabu ba shi yasa ya kasance kullum suna kallon aikin annabi sallallahu alaihi wasallam suna masa tambayoyi abinda ba su sani ba suna sauraron wasu idan sun zo suna tambayoyi wasu sukan taso daga garuruwa masu nisa su zo don su yi masa tambaya wasu sukan zo su yi ma 'yan kwanaki a wurinsa don su ga yadda yake abubuwa kuma su ji darussa daga wajensu su koma wajen mutanensu su karanta kamar malik ibn al-huwairi da jama'arsa wanda suka zo su su ashirin dukkansu matasa suka zo suka yi kwana ashirin a gurin alif sallallahu alaihi dan su kwaikwayi su ga yadda addini yake su karanci alkur'ani su ga kuma sunar annabi sallallahu alaihi wasallam su koma ga mutanensu su karantar da su har ta kai saboda muhimmancin da sahabbai suka ba wa sunar annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwarsa sukan wakilci junansu wajen halartar majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya faru da Umar ibn al-Khattab da bakocinsa ya kasance inda dukkaninsu suna da bukata magidanta ne akwai iyali karkashinsu akwai bukatar su je su nemi abinci don siyar da iyalansu ba za su iya ba da lokacinsu gaba ɗaya wajen zuwa majalisun annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka sai suka raba kwanakin shi da makocinsa in yau shi ya ji abinda aka saukar na wahayi ya ji bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa idan ya dawo gida shi kuma wancan makocin nasa ya dawo sai ya zo duk abinda aka yi ya gaya masa ayoyin da suka sauka da hadisan da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanar da shi shi kuma makocin gobe sai ya tafi ya zauna majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai na umar ya tafi kasuwa dan ya je ya dawo kuma haduwa ya labarta masa duk abin da aka yi a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya sauka wa ayoyi da ayoyi ne suka sauka idan hadisai ne da hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a lokacin wanda dai yana nuna maka yadda suka damu da da su kiyaye abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ah, wasu su je har gida kamar mata su je har gida su tambaye matan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hikimomi da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata da yawa saboda isar da koyarwarsa wadda ba wanda zai gani sai wanda yake cikin gida akwai wasu ayyuka da da zai yi in ba a cikin gida din ba in ba na cikin gida din ba ba wanda zai sanya aka yi saboda matansa su kuma su suke isar da wannan sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin gida idan muka duba za mu ga tarihi duka tun kafuwar duniya kuma har alkiyama ta tashi babu wani dan adam da aka sa masa ido komai nashi ya zama na gaban idanun mutane sun zara ido su ga me zai yi kamar a nasarar komai nashi shi yasa ka ga babu wani abu na annabi sallallahu da ba zo an sifanta shi ba tun daga halittarsa har zuwa halayensa da dabi'unsa ta kai an sifanta baccinsa an sifanta tashinsa daga bacci an sifanta dariyarsa an sifanta tafiyarsa an sifanta yadda yake cin abinci wanda shi kansa wannan yana nuna maka girman annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda tsarkin sa yake dan babu wani dan adam da za a yi masa wannan kurilla din a zuba masa ido ko ta ina ba tare da an ga aibin ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama shi aka yi ma wannan kallo ta ko ina amma babu wanda yake cewa ga wani abu na gazawa ko na kushewa tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu kuma wani a tarihi tun kafuwar duniya da aka rubuta komai nashi aka kiyaye irin yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba saboda shine annabin karshe in ya tafi babu wani annabin da zai sake zuwa ya jaddada wasu abubuwa da mutane za su lalata shi akwai buƙatar a tsare abin da zai zo da shi saboda duniya ta ci gaba da amfana da abin da ya zo da shi ba zai yiwu ba abin nan ya zama an bar shi yadda ya kasance annabawa Allah subhanahu wata'ala ya bar abin har malaman da suka zo gurbatattu suka lalata abin ba a samu wanda suka gyara ba saboda an danka musu kiyayewa bi mastuhfizu min kitabillah amma shi musulunci sai Allah subhanahu wataala ya dauki gabarin tsare shi ya tsare alqur'ani tsare alqur'ani yana bukatar tsare sunna domin tsare alqur'ani ba wai ana nufin tsare harufansa kadai ba kada a ƙara wani harafi ko kada a rage wani harafi ko kada a cire wata sura ko a ƙara wata sura ba wannan kadai ba wannan yana daga cikin tsarewa amma ba shi kadai ne tsara alkur'ani ba babban buƙatar ma a tsara alkur'ani shine a tsara ma'anoninsa kada su gurɓace ya zama na a rika masa mummunar fahimta kuma babu abin da zai dawo da mutane sai to kuma ba yadda za a yi alkur'ani da a tsare ma'anoninsa sai an tsare bayanan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar yadda muka ce haka Allah subhanahu wataala ya hada abubuwa guda biyu anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas akwai al-munazzal akwai al-mubayyin akwai al-mubayyan akwai al-mubayyin akwai abinda aka saukar shine az-zikr din akwai kuma bayanin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi <coughs> shine sunnarsa to wannan bayanin idan da a ce alqur'ani kawai harfan sa aka tsare amma bayanin ya tafi babu shi to da tsare harfan bai amfani ba tunda mai amfanin a tsara harafan baka fahimci ake sallah baka fahimci ake azumi baka fahimci ake zakka ba haji sauran ayyukan ibada duk baka fahimce shi ba baka fahimci yaya musulmi ya kamata ya gina alakarsa da gidansa ya gina alakarsa da abokansa da da jama'arsa duk baka fahimci wannan daga alqur'ani ba kaga tsare masa tsare maka harfin bai maka amfani ba kuma za ka taɓa fahimtar waɗannan ba sai idan an tsare maka dukan alqur'ani tare da ma'anu harfansa tare da ma'anuninsa wanda shine abinda Allah ya yi wannan shine abinda malamai suka faɗa ƙarƙashin karkashin na nahnu nazzalna dhikra wa na lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani mu za mu tsare shi kace abinda Allah ke nufi da tsare alqur'ani shine tsare shi ta ɓangaren ma'anonin harfansa da kuma ta ɓangaren ma'anoninsa Allah zai tsare shi min min haythu al wa min haythu maani lafazin sa za su zama babu wani abin da za su iya karawa a cikin alkur'ani ba tare da an fahimci karin ba haka nan ta fuskar ma'anoni ba ta yadda za a yi ka ɗauki a alkur'ani ka bankara ta ka ɗora ta akan wani son zuciyarka ba tare da masana malamai masana sun gane cewa yi barna ba ta yaya za su gane ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara alqur'ani ta fuska guda biyu ya fasara qurani ta fuskar bayani da bakinsa shi kansa shi kansa ta fuskar bayaninsa sannan ya fasara qurani ta fuskar aikinsa kamar sallah kamar azumi kamar haji duk ta fuskar ya yi fasara ta fuskar bayanansa ya kuma fasara ta fuskar aikinsa a aikace saboda shi gaba ɗaya sirar annabi sallallahu alaihi wasallama fasara ce ta alqur'ani duka gaba ɗaya sirarsa tun daga farkon lokacin da aka fara masa wahayi har zuwa komawar shi ga Allah duk abin da yayi fasara ta alqur'ani shi yasa lokacin da wani yake tambayar da na Aisha radiyallahu ta'ala anha game da halaye da dabi'u na alqur'ani na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kana khuluquhul qur'an shi ayar qur'ani ne dabi'unsa inde kaga yadda alqur'ani yake bayanin wasu abubuwa masu kyau to wannan sune dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana shi karan kansa rayuwarsa tarjama ce fassara ce ta alqur'ani saboda ka kuskure ne mutun ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara alqur'ani duka ba ya fassara ɗan ayoyi kaɗan to ɗan ayoyi kaɗan sauran ma ya barwa bayan kuma Allah ce li tubayyana lin nasi ma nazira ilayhi kuka ce ya fassara ɗan kaɗan ma'ana wasu sauran bai yi bayanin su ba sai wasu ne suka zo suka yi a'a ya fassara su ko da bai fassara su da lafazinsa ba a aikinsa ya fassara ayyukansa suna fassara alkur'ani gaba daya saboda ka sunna gaba dayanta fassara ce ta alkur'ani to wannan muhimmancin da take da shi shi sa sahabbai suka dauke ta da muhimmanci kwarai da gaske suka kasance suna da zumtar annabi sallallahu alaihi wasallam a da yaushe domin su ji abin da yake faɗa su ga abin da yake aikatawa sai na abubakar sai na umar sun kasance koyaushe suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda sayyidina ali yake ba da shaida bayan mutuwar sayyidina umar ki cewa haka naga duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce mun fita tare da sayyidina abubakar da umar mun shiga tare da abubakar da umar mun tafi tare da abubakar da umar sayyidina ali yake ba da wannan shaida ce yana jin manzo Allah ko da yaushe yana faɗa ce mun fita tare da sayyidina mun shiga tare mun fito mun tafi ma'ana koyaushe suna tare bacci yake raba su wanda yana nuna shiddatul mulazama tsananin lizumtarsa da suka yi ba kuma za su lizumce shi haka kawai ba sai don su ga shiriyarsa su ga aikinsa su ga koyarwarsa su haka sauran sahabbai kowa gwargwadon irin damar da ya samu wajen ya lizumci annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci akwai ahlus suffa da suke koyi suna masallaci masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama saboda sun zo madina ba su da masauki sun yi hijira sun zo ba su ba masauki duk gidajen madina duk sun cika da baki don haka ba inda za a ji su sai su mutum ya zauna a masallaci har zuwa lokacin da Allah zai hore masa shi ma ya samu mahallinsa sai koma gidansa waɗannan su ma koyaushe suna cikin masallaci duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya gabatar da wani abu suna gabansa suna ji abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shekaru uku da yayi ya lazumci annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci a kowane lokaci a yayin da mutane wasu za su tafi kasuwa wasu za su tafi gona mutanen madina manoma ne mutanen maka yan kasuwa ne abu huraira mutumin yaman ne ya yi hijira shekara ta bakwai ya zo ya lazumci annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda yake zuwa duk inda annabi zai je kafarsa kafarsa in annabi ya samu abin da za su ci ya san masa in ba a samu ba shi ma ya haƙura ya zaura da yi haka ya shekara uku sannan ya dace da addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamana abin da duk zai ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana rikewa akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waye cikin ku zai shimfida gwadansa a gabana duk abin da zan faɗa zai rike kafin wani ya farga ya shimfida abu huraira ya riga kuwa, ya fara ya shimfida, ana gama ya haɗe abinsa tun daga lokacin bai taɓa manta kalma ɗaya da ya jirga masu yana sallallahu wanda wanda wannan mu'jiza ce tashi ta zan Allah sallallahu alaihi kuma falala ce ta Abu Huraira to wannan sa Abu Huraira ya tara hadisai da yawa sannan baya ga wannan ba wai ya ji abin da na abubakar bai ji ba ko umar ko abin nan dan wasu suna cewa to ya za a yi abubakar da umar tun tare da manzo Allah tun a makka tun farko farkon musulunci har aka yi hijira suna tare da shi za su fita za su shiga kuma abu huraira zo ya fi su kawo hadisai mu bai yadda da abu huraira din nan ba ƙarya manzo abinda suka manta akwai akwai abubuwa guda biyu ne akwai daukan ilimin akwai kuma isar da shi Abu Huraira bayan ya dauka ya kuma samu rara ta lokaci da ya har ya isar da ilimin sa duniya ya shiga duniya gaba daya sayyidina Abubakar bayan manzo sallallahu alaihi wasallam bai jima ba sai shekara biyu kawai ya koma ga Allah a cikin shekara biyu din nan yana khalifa khalifan ma ya zo ya samu ga wasu fitintunu sun fara kunno kai sha'anin gudanar da mulki duk wanda ya san harkar mulki ya san da yadda take ba harka ce da za ta iya baka dama kai wasu abubuwa irin da suka shafi karantarwa ba musamman ma kuma shi sai na bakar ya san akwai manyan safe suna nan wanda su za su ɗauke masa wannan bakar saboda haka yana cikin sha'anin al'umma sanan bai dogon abin nan ba za ka kaga abinda zai sanar da karantar ba yawa duk da suna yana da shi cikin sahabbai babu wanda ya kai abubakar ilimi kamar da abu sa'id al-khudri yake cewa kana abubakar a'lamana abubakar duk ya fi mu ilimi to amma bai samu zama ba da zai isar da ilimin har ya yaro har a zo ana cewa naji abubakar ya ce annabi ya ce naji abubakar ya ce mun yi kaza da annabi bai samu wannan damar ba ba wai dan bai da shi ba a ah, sayyidina umar ana karba sai na umar yanzu ya karbi shugabanci duk da ya yi shekara goma yana shugabanci amma duk cikin shugabanci yake sannan kuma ga manyan sahabbai shi ma suna tare da shi saboda aka yi rika ma baza sahabbai su shiga ko ina suna karantarwa yana yana sa suna karanta ya hana sahabbai fita su bar madina musamman manyan sahabbai ba bar su fita madina dan sahabbai manya ba su fita daga madina ba sai bayan sai bayan kashi sayyidina umar radiyallahu ta'ala suna tare da shi don haka harkar karantarwa alƙalanci waye waye duk za su ɗauke masa wannan shi yana abin nan kula da siyasar al'umma da gudanar da mulkin al'umma da tunkarar abokan gaba saboda a lokacinsa ne aka yi shigar da musulunci garuruwa daban-daban a duniya saka bai samu wannan damar ba sai na Uthman ya zo ya shekara goma sha biyu shekara shida ta farko ya yi ta cikin zaman lafiya shekara shida ta ƙarshe kuma duk cikin tashi hankali ya kai shi ma kuma shugaba ne ba shi da lokacin da ɗaiɗaikun mutane irin su abu huraira suke da shi abu huraira zaune ke a masallaci ko da yaushe zuwa ake gurin su halka ce da shi wato majalisi ne da shi majalisi ne da shi a cikin masallaci wanda duk masallata in suka zo suka zauna za a ji karatu a wajen saboda haka ilimin sa yayi ta yaduwa almajiran su suke ta zuwa daga ko ina tabi'ai tabi'ai wato yana da Abu Hurairah yana da almajirai sun waɗanda ma aka samu aka iya lissafawa an lissafa waɗanda aka samu ruwaya su sun kai wajen su 800 haka dole ilimin sa ta haka ya dama almajirai suke yada ilimin malamin su za su dau ilimin su za su yada shi idan malami ya kasance yana zaune da ilimin ba ya da almajirai ilimin sa ba zai yadu ba wannan ko ba yake nuna bai da shi ba to ga wanda ya so san zuciya ko ku jahilci sai ya ce to ya abubakar shi nashi ilimin bai yadu ba wanda ya ce ya aisha wanda ya ce ya fadima wani ba ce ya fadima fadima matar aure tana gidan mijinta da ka kwatanta ta da abu huraira da ke masallaci kullum masallata suna shigowa suna karatu fatima matar aure ce tana gidan mijinta tana kula da sha'anin gida ba fitowa take ta zauna cikin jama'a ba sai ku zo mu karatu me zai sa mata wannan bukatar ta yi haka bayan ga wasu suna yi da a ce yau babu kowa da ya san abin da za a sanar sai fatima ta ce to da ba ta fito ba to amma ta san cewa ga mijinta ga sauran manya-manyan sahabbai duk suna gare sannan kuma fatima radiyallahu ta'ala anha wata shida ta yi rak bayan fatin annabi sallallahu alaihi wasallam ta koma ga Allah wata shida ta yi rak a duniya haka bata ma daɗe ba har a buƙace ta sabanin Aisha radiyallahu ta'ala anha ce to ya aka yi Aisha hadisanta suka yi yawa eh Aisha radiyallahu ta'ala anha bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ta kai wajen shekara 40 a duniya da raita haka ta yi dogon rayuwa da za a samu amfani a wajenta sannan ta samu wasu mutane guda uku wanda su suka yada ilimin ta akwai ɗan ‘yar uwarta asma shi ne urwa urwa ibn zubair ɗan ‘yar uwarta ne saboda ka yana shiga wajenta ya zauna wurinta shi kuma mutum ne da Allah subhanahu wataala ya sa shi cikin manya-manyan masu ilimi na madina yana cikin alfukawa saba na madina shakundum ne a ilimi saboda ka shi ta zakula ilimin aisha yana ta fito da shi sannan akwai ɗan uwanta alkasim ibn muhammad alqasim ibn muhammad ibn abi sauraka ita babban ce shi ma zai shiga wajenta babu hijabi babu tsari a tsakaninsa da ita ma kamar babarsa ce zai shiga zauna shi ma ya kwashi shi ma yana daga cikin alfuqaha usama sannan akwai amra bint abdurrahman wata da ta rike a gidanta na ce ita amra waɗannan su uku ta hannunta ilimin aisha ta hannunsu ilimin aisha ya sauraka shi ilimi yana yaduwa ne na mutum ta hanyar yawan almajiran da Allah ya masa nan ilimin zai yadu in ya kasance bai samu damar zama ya karantar ba to zai kai da ilimin amma kuma ba amfana da ilimin sosai ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam muhimmanci sun karanta to wasu ma sun rubuta ta kamar kamar Abdullah ibn Amr ibn al-As shi rubutawa yake san da yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana hadisi rubutawa yake har ma akwai sanda quraishawa suka ce kai wani irin mutum ne wani lokaci annabi yana magana cikin fushi sai ka rubuta mutum yana fushi yawan lokaci yakan faɗi maganar da ba ita yake nufi ba suka nemi su hana uh, abdullahi ibn amr ya rubuta shi ne je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga abinda quraisha suka gaya masa sun ce ina rubuta duk maganganunka cikin halin yarda da halin fushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rubuta duk abin da na faɗa ya kama ya nuna bakinsa ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa babu abin da yake fitowa daga wannan ya nuna ya ce sai gaskiya sauraka a kowane yanayi nake ni ba na faɗar abin da ba gaskiya to wannan rubutun da yake shi da yake kira sahifatu sadiqa ana mata wannan suna a sahifatu sadiqa har ma yake cewa ba dan abu bi ba shi shi rayuwa ma bata dame shi ba abu bi yake sa shi ya so ya so ci gaba da zama da ransa yace wannan littafin da ya rubuta da hadisi annabi din sai kuma wata gonarsa ina ina su manoma da gidan gonarsa haka akwai masu rubutawa kai san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba rubar daido tsawo akwai wani an ce shi Abu Shah ce ya rasulallah ni ba zan rike ba duk wannan abin da kake faɗa ina so a rubuta mu annabi ya ce oktubu li abisha rubuta masa ka akwai wanda suke rubutawa jabir ibn abdullah yana da hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam kakab ya rubuce ta tun daga fitowar annabi sallallahu alaihi wasallam daga gida har dawo dawowarsa babu wanda ya bayanin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam daga farkon ta har karshen tun daga sa daga gida har ya je ya dawo gida jabir sai da ya rubuta su gaba daya shi ne to akwai su da yawa cikin sahabbai wanda suka rubuta wani abu na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane da wasu ke cewa wai ai ba amma fara rubuta ne, sannan ba da kuka sa a gaba kuka damu da su sai bayan ma tafiya ta yi tafiya an fara mantawa gurbatattun abubuwa sun yi ta shigowa sannan ma aka aka farga fargajiya ce an yi barna sannan aka fara rubuta to duk jahilci yakan sa a faɗa haka wani lokaci kuma kiyayya da addinin akwai waɗanda kiyayya da addinin tasa suke faɗar haka ko kuma wanda su kuma jahilci tasa suke faɗar haka amma hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana rai aka fara rubuta su waɗannan misalai da na baku da za su tabbatar muku da haka to ballanta ko bayan sa an ci gaba da da wannan yawa daga cikin tabi'ai wanda suna da suhuf da suka rubuta hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama daga wasu daga cikin sahabbai kamar sa'if al-hammam ibn munabbi an abi hurairah kamar sahifar abin zinad al-arat kamar sahifa ta suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira suna nan da yawa da suhuf ne abu zubair an jabir dukkansu su littafai ne na hadisai wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ai sun kuma suka tattara waɗanda ayyuka su ma suna nan daga baya lokacin sayyidina lokacin khalifancin Umar ibn Abdul Aziz shi ya umarni da cewa a tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kundi guda wannan aiki ne da gwamnati ta dauka kafin gwamnati ta dauki wannan aikin da can akwai ɗaiɗaikun mutane da suna yi to amma a yanzu gwamnati ta shigo tana ta zaɓi wasu daga cikin malamai kamar zuhuri da eh, bakar ibn hazm ya ba su wannan aikin cewa su yi wannan aikin ya ce musamman ma hadisan waɗannan mutane guda uku daga Aisha hadisin Al-Qasim ibn Muhammad da hadisin Amra da hadisin Urwa daga Aisha ke lalle su tattara waɗannan hadisai suka yi suka tattara su kuma da ƙarshe har aka ma rarraba su garuruwa wannan aiki ne na gwamnati da ta shigo amma kafinta akwai ɗaiɗaiku kamar tun zakacin annabi tabi'ai duk an yi ta yin wannan shi yasa wannan suke kiran shi malamai suke kiran shi at-tadwinur rasmi wato aiki da gwamnati ta yi lokacin Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz ya rasu shekarar hijira tana 101 ma tafi na 101 shekara biyu yayi a mulki shekara 99 ya hau ya kuma abin da ya rasu shekara 101 saboda karshen karni na ɗaya kenan cikin karshen karni na farko a gwamnati ta shiga ta shiga wannan aiki daga wannan lokacin kuma kofa ta bude malamai suka suka yi tai akai tai akai tai to wannan shi yake nuna maka cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tun a farkon karo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tun a farkon karo sun samu kulawa ta al'umma saboda muhimmancin da suke da shi a cikin al'umma ba abu ne da aka bar shi kara zuba ba kowa ya zo faɗa abin da yake so an ɗauko kula da shi an kuma shiga ƙoƙarin lokacin da aka fara samun wasu wanda za su shigo da san zuciya ko su jingina wa annabi abinda bai faɗa ba su yi masa ƙarya sahabbai su suka fara sanya alamomi wato na yadda za a yaƙi wannan wannan barna sai na umar ah, yana daga cikin abinda ya nuna wa sahabbansa a lokacin shine idan wani ya zo ya kawo ya nuna wa duniya a lokacin cewa idan wani ya kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a bi shi da kekirkeke a tabbatar dan kada a je a fada cikin abinda ba shi ba shine ba hadisin Abu Musa al-Ash'ari sai san da yazo ya nemi izinin ya shigo ya shigo gid yayi masa sallama sau uku bai ansa ba ya koma sai na Umar yace a je a kirawo shi ya ya koma ya ce eh, saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka nemi izini sau uku ba a ba ku ba